adalci ba. Gwamnatin jihar Kano ta zargi mai shari'a Simon Amobida na babban kotun tarayya da nuna son zuciya a shirya zaɓen kananan hukumomi da aka gabatar a gabansa. Jam'iyyar APC dai tare da wasu masu ruwa da saki suka shigar da kara suna neman kotu ta bayyana cewa ba a samu zaɓaɓɓun shugabannin kananan hukumomi ba a jihar Kano. jaridan The Guardian ta rawaito cewa a zaman fara saurari korafe-korafen da aka shigar a ranar Juma'a Anthony Jaran na jihar Kano kuma kwamishinan shari'a Isa Haruna daidire ya nemi mai shari'a a Mobida ya janye kansa daga shari'ar saboda zargin nuna son zuciya da ya ce alkalin ya yi a lokuta da dama kan gwamnonin Kano. a cikin takardar da ya gabatar daidire ya zargi cewa mai shari'a yana da wata kiyayya a zuciyar shi da yake nunawa gwamnatin jihar da ma hukumomi tun bayan da aka shigar da wani korafi ga hukumar kula da alkalai ta ƙasa njc da ke zargin sa da cin gajiyar iko da kuma bayar da umarni ba bisa ka'ida ba gwamnatin jihar ta bayyana cewa ta lura da waɗansu abubuwa da basu dace ba musamman game da shari'o'i da da suka shafi mutane da ke da alaka da siyasa musamman waɗanda ke cikin jam'iyyun adawa da aka gabatar gabansa wadda a cewar gwamnatin yana nuna wata alaka tsakanin shari'ar da wata jam'iyyar adawa gwamnatin ta kuma ce mai shari'ar ya sha fitowa a jaridu yana yana barazanar fallasa wani jami'an gwamnatin jihar Kano da ya rubuta ya kara a kansa yana nuna fushinsa tare da kokarin tabbatar da cewa karar da dace ba duk da haka mai shari'a a Mobida ya nuna rashin amincewa da bukatar da gwamnati ta gabatar na janye kansa daga shari'ar ya ce baya goyon bayan wani bangare kamar yadda ake zargin sa sai dai yana goyon bayan adalci ne kawai mai shari'an ya yi martani ya ce lauyoyi marasa kwazo ne kawai ke gabatar da bukatar alkali ya janye kansa daga shari'ar sannan ya zargi lauyoyin jihar Kano da yin abubuwa mara kyau a kansa. Ya kotun ta sanya ran 21 ga watan Janairun baɗi idan Allah ya kai mu domin dai ci gaba da sauraron wannan ƙara tare kuma da martanin kotu. Rikici dai tsakanin gwamnatin Kano da mai shari'a Justice Simon Amobeda na ci gaba da ɗaukan sabon salo ne da kuma nuna wa juna yatsa wanda hakan na da alaƙa da biyo bayan wasu hukunce-hukunce har guda uku da kotun ta yi waɗanda kuma da dukkan alamu ba su yi wa gwamnatin Kano daɗi ba. to masu sauraro ka kuma ta ku na subscribe sannan kuma da na kararruwa domin samun shirye-shiryen mu da zaran mun daura